إن الحمد لله نعمده ونستعينه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 نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bayan mu isar da godiya zuwa ga sarki ɗaya wanda godiya ce cinta gare sa mai iko mai komai buwayen sarki sarkin nan da baya nema wurin mu sai dai mu nemi gare sa sarkin nan da ya kasance ar-rahman kuma ar-rahim muna salati mai dimbi yawa zuwa ga fiyayyen halitta annabinmu annabin tsira annabin yabo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsira da amintan allah tabbata a bisa gare sa da anayin gidansa da sahabansa da dukkanin waɗanda suka bi guragunsa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka muna muku sallama ta musulunci ya ku al'umma musulmai baki daya duniya masu sauraron wannan gh hausa tv yau mun hadu da ku muna cikin zance na batun zamantakewan mace da mijinta muna cikin zamantakewa na aurayya muna cikin zama na isar da sako yadda za mu gyara aurayyarmu mun yi babi na maza mun shigo cikin eh, mata muna cikin babi na maza ba shakka wancan mako za mu ko sauran bayani da anabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sabta har ya ce annazafatu minal iman ya ce sabta ma bangare ne daga cikin imani kenan izan mutum ka zama mai dauɗa, imani ka bai cika ba ka zama kazami imani ka ma bai cika ba shi yasa tsafta tana daga ɗaya daga cikin bangare domin ba a son lokacin da kai da matanka na fira ta ji wani ɗoyi cikin bakinka balle cikin kanka balle ka, balle hamata uwa uba balle kasanka kuma waɗannan wurare ne da yake ba iska na shiga yana fita ba ne domin in ba magana za ka yi ba bakinka fa yana kulle ne sai dai za ka yi magana ba ka iya ka bude bakinka haka ka sake iska na shiga yana fita haka ba za ka iya daga hamatanka haka iska yana shiga yana fita ba don shi waɗannan wulare da yake ɓoye ne ya kamata mu rinka kula muna sattata wannan wuri bawan allah mai gida ka fito aiki ka zo da shigowanka gida festin abin da za ka yi kai da iyalinka kun yi gaisuwa ka tambayi labarin gida kana shiga ɗaki mun zo mu kai wurin ban son ta ba ka tuɓe kayanka ka yi komi ka shiga kara ka zuba ruwa ka yi wanka ka zo ka zauna ka dani table ka me fi haka kana fitowa kusfa ga tulare ga dodorant ka sa wani namiji bai yusu dodorant. wani namiji kuma ga shan sigari ya sha ya kare kuma bakin shi da sentin sigari na shan zai kwanta wa matarsa in za ta yi magana ya ce kamar yaya na ce miki ina wari ne ke zaki gwada min yadda ake wanka wannan ba wayewa ba ne bawon Allah ya kamata mu ba juna hakinsu yadda ita za ta gyara jikinta ta zo ta kwanta bayanka kai kuma ka gyara jikinka ka zo ka kwanta kusa da ita ka kawo kayayyakin ka masu haske ka sa wannan kurun mace ta gani yana kara mata soyayyarka amma idan kana dauda kana wari ba ta iya faɗi soyayyanka na fita zuciyanta ya kai bawon Allah ko da goro kake ci akwai masu cin goro amma korin su fari tas ko da goro kake ci ka paste ka gyara bakinka ka gyara hamatanka ka cire gashin hamatanka ka cire gashin kasanka ka gyara shi ko da yaushe akwai mai masu kamshi kamshi da ake gyara wannan wuri kai ma ka sa ba don kowa ba don abokiyar zaman ka ta ji daɗi saboda ta san yes mijina yana cikin maza irin wannan mace ya yi wuya wani namiji ya yaudare ta da hankalin shi ya yi wuya wani namiji ya yaudare ta da kuɗi ya yi wuya wani namiji ya ci nasara kanta wurin karban soyayyanta domin komi mijinta na da shi wannan kuma bai ni da a ce washe in kana da kuɗi a'a gwargwadon abin da Allah ya baka gyara jikinka rayuwan kenan ake ci ake tafiya in an mutu ya kare za a ji a yi kwanciyar kabari kwanciya mai tsawo in an je kiyama kuma tsayuwa mai tsawo na jiran mu ina ne matsayin mu aljanna ko wuta ba wanda ya sani muna kaunan Allah ya ba mu aljanna shi yasa malam ya gwada mana sabta namiji ka kasance namiji mai sabta ka sabtatu a wurin zaman ka kai da matanka kaka cuce ta a wurin dauda shi ya ce mana ya ce wala yadlimuha fi sadakiha kada ka cutar da ita a wurin sadakinta bayan ka ba ta sadaki 100 million 200 million 500 million 50 million 10 million ka ba ta ka kare an daura aure an ba ta kudinta ta zo da shi da ka lura kamar sadakin nan na wurinta ko kuma mace mace tana so miji komi ta fade he ai sadakin da ka bani ma mana da babana sun bani abina wai in zo in yi aiki da shi in Allah ya sa albarka ko kuma in zo in sai wani abin kiwo Allah ya sa albarka to kawo in miki aiki ko kawo in miki kiwo da ka karbi shekaci ka ci amaninta ka san wannan sadakin nan fa ya tara kai da ita ta zo ta zama halalinka ba laifin nan ba ba kudin gaisuwa ba sadakin nan shi aka saya kai aka tabbatar da matan nan aka baka shi sa wannan sadakin nan kaka zalunce ta ka bata sadakin ta yadda aka ce sannan kaka yi irin mazan nan kuma masu a a daura shi bashi in an kawo ta na biya shi kenan kai tunda an daura an kawo maka shi kenan ta tambaye ka duka ya tashi in ta tambaye ka cin uwa eh, mutuncin uwa ya tashi cin mutuncin uba ya tashi wannan ba daidai ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu gabarin haka ya ce wala ya mana ha min ziyarati eh, abuwaiha wai kada ka hana mata ziyarar mahaifanta idan ta nemi ta ziyarci iyayenta ba daidai ka auri mace ka hana ta ziyarar iyayenta ba last last four wata baiwar Allah ta kira da taimin tambaya ta ce shekara shi da ke gada suka yi aure bakwai da suka yi aure tun da suka yi aure har yau ba ta taba taka garin da mijinta ya auro ta ba bai taba ba ta hanya ta je ta gaida uwarta wala ubanta ba sannan in ta haifu kuma bai suna ya yanka rago dai wurin ba dole ba ne amma ai haihuwan zai kawo familin ta su zo shi tun da ya aure ta 7 years ba wani ta. wai ran da ya zo ya iske wata yayanta ta zo ta gaishe ta da yayin ta wuce abin da ya mata ta salu shi sa tana nan ne ne zaune da za ta yi magana wai fitan mace uku ne wai fitowanta duniya ranar da aka haife ta fitanta na biyu ranar da aka ɗaura aurenta aka kai ta gidan miji ta na uku shine ranan da ta mutu aka ɗauke ta kan annashi aka kai ta kabari bawan Allah ina ka samu wanga hadisi ina ka samu wanga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya tabbata da ya tabbata kan yassana na fatima akwai wani rana da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je masallacin harami yani kaba ya je yana ibadan shi kafiran maka na zaune suka ta dariya bai musu ba suka je suka bari aka sawoto aka je aka nemo tumbin kashi na dabba na shanu ko na rakumi ne inda yake mahauta ne aka je aka nemo manzan Allah ya yi sujada aka kawo wannan tumbin nan na kashi da kayan cikin da kashin duka aka dora bayan annabi muhammad ya kasa tashi ya saurin sujada ga musulmai amma waye isa lokacin ba su da yawa kuma ba su da karfi raunannu ne waye isa ya je ya tunkuda wannan abu ga barin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa suka kira sun sheka ne suka je suka kira na fatima yadda allah ya tabbata a gare ta ta zo ta fanshi babanta ita ko ta iya ta zo ta fanshi ubanta kan wannan abu ta tunkuda abin ta yar ta ce wanda ya isa ya taba babanta wanda kai na fatima allah ya kara miki aminci ta fito ta zo ta fanshi ubanta tana iya ta tashi kawai ta zo ta ga ubanta inda ya hara da ya haramta shi da kanta za a hana don ita ce ya ɗaya wanda ta rayu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ƴaƴan nasa sun mutu da a kanta za mu gani mu yi koyi shi yasa ba daidai ba ne ka auri mace ka batta wai ba ta ziyarar iyayenta ba ta fita wai kai kana mata kulle eh mun yadda kulle ka yi amma ba shi ke gwada sam sam sam sam ka ci zarafinta da uwarta da ubanta ba ba ranar da zaka kai ta balle ita ta je balle ka sallama to me yasa kai ba zaka sa ta gaba kuti ba to wai kaka cuce ta wurin wannan shi ya ce mana ya wa an ya'lamuha amra dinaha min as-salati was-siyam wa kamil haid shi ya ce idan ka auro na mace ka ilmantar da ita ka bar ta san addini maza nawa ake shigo musu da mata ɗakin su ba su san wankan haila ba suke shiga musu na mata da miji wajibi ne malamin gana karantar da mu wajibi ne in ka ɗaura sabon aure aka kawo amarya ka ɗan sawo ɗan yar eh, shilanka ɗan zabunka gasheshe ɗan kazanka ɗan dirinkinka ka kawo kai da amarya kunci kun kare an wanke hannu sai ka ce to na. Eh, game da batun musulunci arkanin islam nawa ne gimshikin musulunci nawa ne She ta ce maka biyar ne to ki zakaro min su she ta fara ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya kenan wato kimar salat biyu kenan wato tiya zakat uku kenan wata sum ramadan hudu kenan wata hujjal baitin man istata ilai da biyar she ka ci alalle ah, mata na kin kwalifa number one to zaki iya ki gwada mini idan mace ta yi aila in ta kare ya ake wanka a ai sauki ne mai gida ana wanka ne lokacin da aka kare aila ko janaba ko biki ana wankan sarki ya ake niyan shi bismillah na yi niyan wanka kaza shi ke na she in wanke kaza in wanke kama ruwa in wanke hannuna in wanke fuska na bakina na, hannuna in wanke na in wanke kafa na, in kwasa ruwan zuba in goge gashi na, in cuɗa jikina tun daga sama har ƙasa. wannan shine wanka shikenan ke kuma an tambaye ki ba boyo kaki boye ki faɗi domin shi ya tabbatar miki da sunna ke kuma ki isar da naki to bayan ta yi haka lokacin ta halatta gare ka ka shiga da ita amma ta zauna a eh, musulunci eh, musulunci ah, kamar an ce wai uku ko fudu ne ko biyar shi ka san bata san komi ba yanzu za ka gwada mata sannan ka taba ta kakai saurin taba ta gwada mata yadda za ta yi wankan tsarki ka make sure ta iya sannan in kun yi kwanciya na sunna kai da ita ku shiga kusfa ka ce mata ga yadda ake yi she ka fara da kanka na kama ruwa ke ma kama na wanke ka na wanke to ka samu wani daga namijin hammacin zero ba su iya ba amma an yi aure ana haihuwa akwai sanda ne wa'azi wani wuri gidan mutuwa ne ne wa'azi mata na zaune tana kallo na tana kuka da na kare na ta ma masu mutuwan ne ta ce diyana ya kure zo ta dan Allah kullum na ji kuna ma wani sarki wanka wankan sarki wani sarkin ne she na ce mata oi imma hai wanki na wai kaza na ce to umma wankan sarkin nan idan ke da mijinki kun yi jima'i kun kare ya kike yi wai diyana na ce kusfashin ce Allah zan yi wanka sheki ya washe zuba ruwan jiki na in ban ki yi al'ada wa ita tun da take su take al'ada ba ta taba wankan janaba wankan aila ba she da ta yi aure to da ta yi aure ne take wankan sarki kenan wankan janaban ma ita ba ta san shi ba na ce to kuma ga yanda aka yi ta ce yanzu ya zan yi da Allah ya Allah zai yi da ni she na ce bai kama ki kan abin da baki sani ba amma daga yau ki tafi bi makaranta ki shiga na gwada mata gurgudu akwai su da yawa an yi sku an yi sku an yi sku an saura an ci buku an ci buku an ci buku an ki neman arabiya an ki neman akamul din an ki neman hukuncin addini alhalin malam yace awwalu ma yuhasabu yawmal qiyama as-salat to sallah ba ta ingantuwa she da tsalki sallah ba ta ingantuwa she da tsalkakawa sallah ba ta ingantuwa she ka tsalkake cikinka she sa in kana sallah na jasa na jikinka ka yi aikin banza ba sallah ba haji ba sallah ba azumi ba sallah ba zaka ba sallah ba haji ba sallah ba komai shi sa bayan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah addinin ka ya tsaya shine mai sallah shine farko sallan nan kuma akwai hukuncinsa ya kamata namiji ka san matanka cikin wanne take ta iya ibada Ba ta iya ibada ba to ka ilmantar da ita lamarin addininta an samu hadisi daga mu'awiya yadda Allah ya tabbata gare shi ya ce ya rasulallah ma hakun zaujatana ahadina alai menene hakin mata mu a mu she annabi ya ce an tuti huma iza imta wai izan ka ci ka ciyar da matanka izan ka ci ka da matanka wata tsuha idan ta saita izan kuma kasa ka sayar ita kai kullum an ta ganin ka da shadda mai walkiya da shaddan mali shaddan najeriya shaddan togo kai kullum kana sakewa jallabiya mai tsamsi da yar shila da yar wane shi duka kana sakewa matanka na nan kullum cikin kokekin zani ta yi goyo da zani ta yi goyo da ciki ta yi goyo da zani kullum in tafta ba ta cikin mata da da kai in an ganka masha Allah ka zama a zalimin namiji ka bar a ga matanka a san yes an ga matanka yadda ake ganin ka can waje takalmin kafan ka kurun ma abin kallo ne ka proshin shi ka gyara shi kas kas kas kas to in dai kai tufafi sabo haki ne ka yi ma matanka sabon tufafi in dai kai sabon tufafi hakin ta ne ka mata sabon tufafi ba lalle she azumi ba kai wani na nan daga shekara she shekara wani ma bai si wani tun da ya bata lefe bai ƙara sai mata zani ba in za a yi magana a ah, kina da wani ina ruwanka da wanda take da shi an ce in ka ci ka ciyar da ita in ka sa ka sa ka sa ka ka bata ta sa ya ce kakka kuskura ka da hannu ka zagi matanka duba ta mummuna in ba don kaddara ba ina ni ina ke haka kuma ya ce kada ka buga matanka kada ka buga ta muhasatan wurin fuskanta yace kada ka gwauce ma matanka illa fil bait yani kaka sa matanka kunya kaka tozarta rayuwar matanka wani namiji bai tozarta matan shi she in ya ga abokan shi akwai wanda ta tsaya gaban mijinta ya ajiye kuɗi tana son ya shigo ɗaki ta tambaye shi me zan dafa she ta ga shi da abokin za abokannin za su fita she ta tambaye shi ya hankuri na ga ka ajiye kuɗi kuma ban samu na tambaye kamar ina son maya me zan dafa kuma wa ita yana fushi da ita tana yi ne wai ko ya sake tana son ta yi magana da mijinta shi ya ce mata dafa ki? bawan Allah surukan da ta haifi mata ka aure ita ka ce a dafa ka zagi uwan matanka sarkuwanka abin girmamawanka subhanallahi wannan ba daidai bane cikin addinin musulunci Allah ya sa mu dace Allah ya yafe muna Allah ya sa mu kare lafiya maza kaɗan ke ga daga cikin babin ku mun zo kuma mu shiga cikin babin mata mun zo kuma mu shiga cikin babin maza shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da matanka in ka ci ka shayar da ita in ka sha ka tufatar da ita in ka yi tufafi ka bata makwanci inda ya dace ka taimake ta cikin abin da take kar ka bude baki ka zagi matan ka duba ta in ba don kaddara ba ina ni ina ke mummuna da wani kafafunta ga mata da yawa sun zube kyakkyawai da suka fiki kar ka gaya ma matan aurenka matan aurenka matan ka ne ka sani kuma matan aurenka mata ne na kaddaran da Allah ya kaddara ma zaka aure ta duk abin da kaga ya shiga hannu ka rabon ka kenan da Allah ya zana wanda kake hange baka samu nan ba ba naka bane duba naka na gidan nan ka gyara ita ma ta yi kyau ka je ka gani waje sun sa fuske leke ido ka na kallo haka na tuntube naka na gidan nan in ka bata wani a fuske leken ta sa ma daki ta fi na wajen nan kyau ta haka nan zan saya da karatu na Allah ya sa mu dace Allah ya yafe muna Allah rufa muna asiri Allah biya mu Allah ya tabbatar da mu kan daidaita ubangiji ya kiyaye mu da kiyayewarsa. wa akhir da'awan alhamdulillahi rabbil alamin inda muka kuskure Allah ya fi mana inda muka fadi daidai ubangiji ya sa mu dace Allah ka bamu albarkan wanga rana mai albarka Allah mun roke ka ka samu ga karshen ta lafiya ya Allah ka kare mu ka kiyaye mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam ina gaida producer na Mr. Baba kamar na sannan ina gaida Hajiya eh, Shakira ina gaida da duka wannan tasha mai albarka JH Hausa TV Allah ya sa ki girma Allah ya sa ki bude Allah ya sa kina cikin manyan tashin da za su yi tashi a cikin kasan duniya wassalamu alaikum warahmatullahi